wai ai shi shugaban ƙasan bai sani ba aka ƙara kuɗin mai to wannan ai an mai da shi ma sakarai kenan ko wanda ake mulki yake mulkin ƙasa amma ake iya ƙara kuɗin mai bai sani ba to ai ya zama sakarai gaba ɗaya an mai da shi dolo kenan eh, abin nan wato ya zama tusono wanda bai san abin da yake yi ba har ana ƙara kuɗin mai a ƙasa bai sani ba kuma ba zai iya cewa don me kuka ƙara ba haka ku dinga faɗin abin da hankali zai ɗauka ina fata ana fahimta ku dinga faɗin abin da hankali zai ɗauka amma ku ce mana wai shugaban ƙasar ma bai sani ba ko kuma wai an ƙara ne don a ɓata mishi gwamnati idan mai magana mahaukaci ne to ai mai saurare na da hankali to da ka 'yan siyasa ku dinga maganganun da za mu gane don Allah in ma kun je an yi mitin da ku an ba ku wani abu ne to ku ja bakin ku ku yi shiru ku ba wa 'yan Najeriya haƙuri ku ce jama'a ku yi haƙuri ya zama dole ne a ƙara saboda kaza ku faɗi dai irin abin da watakila wani zai gane amma mu dai ba za mu taɓa ganewa ba ba wani abin da zai sa mu gane cewa a wannan yanayin ya kamata a ƙara kuɗin mai duk kuma wanda ya buɗe bakinsa sawa'un a cikin gwamnati yake ko a wajen gwamnati ɗan kasuwa ne ko kuwa Eh, ma'aikaci ne ko ɗan kwadago ne ko kuma mai noma ne ko malami ne ko talaka ne ko bature ne ko ɗan boko ne ko mawane ne in ya ce ya dace da aka ƙara mana kuɗin man nan to ya cuce mu ya nuna mana shi maƙiyin al'umma ne maƙiyin talaka ne duk mai son wai a ci wai ya kare wai akwai wani justification na a ƙara kuɗin mai a wannan yanayin da ake ciki to maƙiyin al'umma ne kuma ita al'ummar yanzu abin da ya kamata ta yi ƙoƙari ta gane shi ne waye maƙiyinta ne tuku babban aikin da yake gabanku kenan a 'yan siyasan akwai maƙiyanku waɗanda ba sa so ku yi walwala ba sa tausayinku a cikin 'yan eh, eh, kasuwa akwai maƙiyanku waɗanda allah allah suke su samu hanyar da za su ƙara farashi kai barin gaya maka wallahi har a cikin malamai akwai makiyanku sun fake da ayoyin alkur'ani da sunan masallaci da sunan allah da sunan addini da sunan kungiya suna cutan al'umma suna cewa ya kamata a ƙara muku kuɗin mai to allah ba zai basu ba duk wanda yake goyon bayan a gallaza wa talaka ya Allah muna roƙonka ka gallaza masa saboda haka Allah ya san abin da kuke bayyanawa da abin da kuke ɓoyewa wa ma luna da abin da kuke bayyanawa wallahu alimun bi zati sudur to sai ce alam ya'tikum ألم يأتكم الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ألم يأتكم labari bai zo muku bane na ba'u shine labari ko alam ya ya'tikum naba'ul ladhina kafaru shin labarin waɗanda suka kafirce bai zo muku ba in kai baka kafirce ba to ka yi ƙoƙari karka kafirce in kai baka zalunci al'umma ba kai yi ƙoƙari ka zalunci al'umma domin kafinka wasu sun yi alam ya atikum na ba'ul kafaru min qablu kafin wannan lokaci da aka saukar da wannan aya sai ce ba wa bala amri sai suka ɗanɗani azabar al'amarin da suka yi wallahi duk abin da ka yi za a saka maka idan ka cuci al'umma wallahi allah ba zai kyale ka ba ba wani dalili da za a ce kuma ni ba wanda nake mamaki in aka zo ana karewan sai wanda ya iya lissafi wai shi wayayye ne ya iya lissafi sai ya ce maka in an je saudi arabiya lita ɗaya riyal uku ko biyu ake sayarwa saboda haka in an yi conversion zuwa naira ka ji mara kunya yaya ba ka yi conversion ɗin mafi karancin albashi da riyal ba in ba rashin kunya da rena mutane ba yaya ba ka yi lissafin mafi karancin albashi da dala ba in ka ce mana ana sayar da mai da dala a dala kaza a america to kuma sai ka ce mana ana biyan mafi karancin albashi kaza a america ka gani eh, eh sai ka ce riyal dubu bakwai to kaji wai sai a'a bai zama riyal dubu saba'in ba ai su suna lissafin riyal ɗin a naira dubu ne sai su ce maka ai ana sayar da riyal mai lita ɗaya riyal uku to don haka in aka lissafa ya kamata ɗan najeriya ya sai mai dubu uku to sai ka tambaye shi to nawa ne mafi karancin albashi a saudi arabia ko ba haka ba to idan kuka iya lissafa mafi karancin albashi a saudi arabiya zuwa naira kuka biya talakawa wannan kuɗin, to kuna da bakin da za ku yi wannan lissafin ka gane abin da ake faɗa sannan sai ka ce wai a Amerika ana sayar da mai dala kaza saboda haka a yi lissafi da najeriya a to shikenan sai a tambaye ka a ce to talakan Amerika in zai je asibiti yana shan wahala yaya za ka zo kana mana irin wannan lissafi na marasa kunya wato mutanen nan renin nasu ya yi yawa fa sun rena ka ne kai talaka kai suka rena kuma kai ne sakarai da kake sauraron su in ba sakarci ba ku ce mana kawai shikenan ah, ba za ku iya sayar mana da mai da arha ba mu yi haƙuri mu saya shi kenan amma kar ka kawo mana wani lissafi ka ce wai amerika ina ne ingila wane ne ala ta malam gaya min ƙasar da take da mai a ƙasar kuma take zuwa ta siyo ta fitar da ɗanyen mai ta sayar kuma ta siyo tataccen mai ta kawo ƙasar akwai to ku kuma ya za ku zo kuna mana kwatance da wata ƙasa ku yi kaman wata ƙasar mana kuma gaya mana ƙasar da kamfanin nnpc ta ma kamfanin manta ma ba yi ma da wai saboda abin nan lalacewa wai ya tsiyace bai da kuɗi maganar gaskiya ita ce in za ku ƙara mai kuɗin mai ku ƙara amma kawai ku zo kuna mana wani lissafi ko ku kawo wasu ku yi hayan wasu su zo suna mana labarin ƙanzan kurege kuna suna ce mana wai ma ba mu sa abin da muke yi ba kenan tunda in kuna mana wannan lissafin aka ku gane za ku ɗanɗana in akan kujerar shugaban ƙasa kake shi yasa kake gadara ka yi wa mutane abin da ka ga dama to wata rana kana ganin kujerar wallahi ba kai akanta. najeriya tana daga cikin ƙasashen da ake za a yi misali da su akan shugabanci baya dawwama kan wani don tsofaffin shugabannin ƙasa masu rai guda nawa ne yanzu kana ganin su suna ganin kujerar kana da za ka iya samun guda biyar ba ko ba ka bane a jiha ɗaya ma akwai biyu e ita wai na ce a jiha ɗaya ma akwai biyu ya ce jihar nan mara hanya <laughs> to ita aka kira ta mara hanya sai tsere <laughs> amma dai tana da shugabanni biyu dan daga nan ka ce za ka je mina eh yaya sai a hankali to amma duk da aka tsofaffin shugaban ƙasa biyu ne a wannan jihar sannan a can wata ba akwai ɗaya ba a daura ba akwai ɗaya ba a wajen masu mai ba akwai ɗaya ba nawa kenan biyar to saura na shida na gagawan ma gagawan na plato shi ya fi kowa ma da eh, farawa shi tun yana matashi yana yaro lokacin ya iya um, da kyau ko ba ka ba ya yi shugaban ƙasa yanzu gashi nan yana tafiya a duke kuma yana kallon mulkin to saura na bakwai waye na bakwan mai ƙara mai <laughs> shi ba zai zo ya zama eh, ex-president ka fahimta gara ku tuna masa ina malamai da suke cewa suna zuwa wajen shi don allah ku daure ku gaya masa kai ya sunan ma za ka sauka fa gara ka ba a hankali baka isa kai zarce ba iyakaci in ma ta zarcen ne a ce an yi inec ta yi lissafi ba ta lalace wane ne wane ne yakubu ya zo an yi kaza ka ci zaɓe a ƙara ma shekara hudu ba shikenan ba to bayan shekara hudun sai me to wannan ma fa sai in an yi sa'a mai karɓar rai bai zo ba ko kuma a yi mata biden shi sai da ya ci primaries mako sai allah ya cire masa lafiya aka ce su da kansu jam'iyyarsa suka ce ba zai yiwu ya ci gaba da zama takara ba saboda bai da lafiya yana sakin layi ya Allah duk wanda ya dame mu a ƙasan nan in ba za ka ɗauke shi ba ya Allah ka sa masa ciwon mantuwa a to bayan mu gani ban za a bar mutum akan kujerar yana ciwon mantuwa Allah tabaraka wata ala ya samu dace don haka saura kuma wani ya ce da wani nake yi ni dai na ce wanda ya dame mu ko ko na kama sunan wani in akwai wanda ya dame mu to in ya ji haushi ne ya dame mu kuma in allah da sai ciwon mantuwa ya kama shi don haka fazaƙu wa bala amrihim sai suka ɗanɗana azabar al'amarinsu ka gani allah ya ce alam ya'tikum naba'ul ladina kafaru min qablu labarin waɗanda suka kafirce ma'ana suka tsananta wa al'umma bai zo muku ba waɗanda suka yi wannan da aka sai suka ɗanɗana azabar al'amarinsu walahum azabun alimun kuma suna da azaba mai raɗaɗi kenan a lahira ka gane wannan wabala amrihim sun ɗanɗana tun daga duniya kenan wallahi duk wanda yake mu in Allah ya yadda sai ya ɗanɗana bala'i tun daga wannan duniya abin ya yi wa 'yan Najeriya yawa abin da ya sa muka samu ƙwarin gwiwar yin addu'a mai zafi a kan waɗanda suke mu saboda kasancewar an gaya mana cewa shi wannan shugaban ƙasa da mataimakin shi ba da hannunsu aka ƙara mana kuɗin mai ba to shi ne a tun da ba da hannun shi ba ne to ya taya mu cewa amin waɗanda suke cutanmu suke ƙara mana kuɗin mai ya Allah ka tura musu ciwon mantuwa muna roƙon mai girma shugaban ƙasa tinubu da mataimakin shi shatima su ce amin tun da an ce ba da saninsa aka ƙara mana ba don haka suna da azaba mai raɗaɗi a lahira to sai kuma ya ce فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله واستغنى الله والله غني حميد ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات wannan kuma abin da ya sa saboda manzanninsu sun zo musu da hujjoji bayyanannu a sadari ba wani ɓoye-ɓoye annabawa sun karantar malamai na Allah sun karantar da hujja duka malamin da yake tsoron Allah za ga yana karantar da mutane kada ku yi zalunci kuma in kuna shugabanci ku tausaya manzo Allah ya ce ya Allah duk wanda ya karɓi wani shugabanci na al'ummata sai ya tsananta musu Allah ka tsananta mishi haka fa yake a hadisi to don Allah yanzu a sa mutane a tsanani wani ya zo yana neman ya kare wannan abin kuma wai a masallaci sannan kuma ya ce Allahu akbar wato ba wani abu bane ya jawo haka saboda suna ganin addinin ma nasu ne da haka za su juya shi su mayar da shi siyasa su dinga cin zarafin talakawa ka duba bala'in da ake ciki a ƙasan nan har mutane su ci tafasa su mutu ana cin guba ana mutuwa ana ga, ga, ga, ga bala'i kuma mutanen nan suna almubazzaranci da dukiya jirgi fa aka ce an saya ma shugaban ƙasa dala biliyan nawa kuma bayan ba, ba a gama shiga jirgin ba wai aka zo kuma aka ƙara kuɗin mai me yasa ba ku fasa sayan jirage da motoci kun haƙura da ƙarin kuɗin mai ba kuma a ce wai ba dama mutane su yi magana Allah ya soke don haka abin da ya sa Allah ya musu azaba saboda manzanni sun zo musu da hujjoji bayyanannu faƙalu abasharun ya nana sai suka ce a ah, yanzu kuma mutane ne bashar kwaya ɗaya ne mutum to amma ismul jinsi ne kenan shi yasa aka kawo jam'i aka ce ya haduna na yanzu mutane ne za su shiryar da mu wato ba ka kaucewa hanyar Allah sai ka rena mai gaya ma gaskiya a yanzu su yanzu wayannan masu wa'azin ne za su ce mana wai kar mu kara kuɗin mai su ne za su ce kar a daina kashe mutane a samar da tsaro su ne za su ce da Allah rabu da su to a rabu da mu amma dai wannan ba zai hana kuma Allah ya ɗau mataki ba talakawan najeriya sun koka kuma suna da haƙƙin su koka saboda tsadar rayuwa in ka ce wai abin da ya sa ake aka ƙara kuɗin mai shine nan gaba za a mana hanya sai mu ce ka mu mu tafi a daji a ƙafa mu aje motocin amma yanzu ina ka duba duk wanda yake yin haya da mota ka je ka tambaye shi yaya rayuwarsa take yanzu ba daɗi in ya sayi mai ya zuba a motar ya ƙara kuɗin haya to mutane kuma ba za su iya jimirin su shiga mota da tsada su je tafiyar da bata zama dole ba sai su haƙura sai ka ga babu fasinjoji kaga dole ka tausaya wa waɗannan suna da iyalai na'am na'am zai ajiye motar to zai je mai da mota kuma da yawa za ka ga gob ɗinnan nan ba tashi ba ce o oh, bolt ne ma shi mai bolt irin ta ta ta, ta mai rijista ma kenan eh kaga ita ma tana nema ta gagara ita ce ma mai dan sauki yanzu to ita ma za ka ga za su ajiye to idan ta gagara ya mutane za su yi kawai wani mutum ya zauna kawai ya tsara cewa kawai a jefa mutane a cikin bala'i don su su samu kuɗin da za su ƙara yin abin nan almubazzaranci da dukiyar al'umma kudin nan fa kwashewa ake yi kowa ya sani ba wani abin kirki ake yi da shi ba inda ma idan an ce za a yi abin nan za a ƙara gwamnati za ta ƙara samun kuɗin shiga za a yi adalci da kuɗin talaka ya san cewa yana shan mai da tsada kuma yana samun riban wannan man Allah ya ji kan general sani abacha ba don abin nan Allah ya ji kan shi da rahama ai ya riga ya mutu ko to ku tuna lokacin shi nawa ya ƙara kuɗin mai ya ƙirƙiri ptm saboda Allah ba ya ƙara kuɗin mai ba amma sai ya ce to ribar da gwamnati za ta samu a jikin wannan ɗan ƙarin da ya yi a JIPTF. aka kirkiri ptf kuma ya nemo mutane waɗanda yake ganin cewa za su kwatanta amana ya danka wannan kuɗin a hannunsu ya ce talaka ya gani a ƙasa asibiti hanyoyi wane ne aka yi ta yi da ptf ɗin nan to me yasa yanzu kafin ku ƙara kuɗin man nan ba ku nemi wasu masu amana kuma akwai su a ƙasar nan ku ce to tun da za mu ƙara kuɗin mai mun san talaka zai sha wahala don haka bari mu yi wani abu kuɗin nan kar ma a kai su kuɗin aljihun gwamnati balle a raba da wani a'a a kai su kawai kai tsaye zuwa ga ma'aikatar da za ta dinga gyara asibitoci tana sayan kayan aiki a asibitoci tana gyara makarantu tana sayan kayan aiki a makarantu tana yin kaza da kaza da kaza talaka ya gani a ƙasa ba ku yi wannan ba sai aka zo aka ce wai ka je ka nemo nim za a sayar maka da shinkafa dubu arba'in wai ka je ka nemo nim to wayanda suke mutuwa da yunwa su ba su san ma nim din ba akwai waɗanda ba su da waya a ƙasar nan ko babu a ina suke suna can a karkara a lungu kuma su suka fi shan wahala to sai ka ce za ka sayar da shinkafa amma su kaɗai za ka su ban da su kaga ka ware asalin vulnerable din Allah tabaraka ta'ala ya sa su gyara muna faɗa ne don a gyara don haka a nan manzanninsu sun zo sai suka ce da su a basharun ya haduna na yanzu mutane ne wai za su shiryar da mu fa kafaru da aka sai suka kafirce suka kiyarda wata wallau suka juya baya wasfagin Allah shi kuma Allah ya wadatu baya bukatan komai daga wajenka ballantana a ce wai idan ka hana zai samu matsala ai mu ma abin da yasa muke iya faɗa muke iya faɗa muku saboda ba ma bukatan komai na Allah tabaraka wa ta'ala ne ke gudanar da rayuwarmu. mu kuma muna rayuwa cikin irin mutanen da suke shan wahala mun ga abin da suke ciki kuma ba za mu iya gani mu kau da kanmu ba ba za mu ci amanar talakawan da suke shan wahala a ƙasar nan ba domin cin amana ne wanda yake ya tsaya a masallaci in ya daga idan shi mafi yawan waɗanda yake ganowa waɗanda suke shan wahalan ne sai dai a sahun gaba na ɗaya da na biyu watakila da na uku zai ga masu abin nan sheƙi tsakani da Allah e wayanda suka daure ranar suka zo a sahu na ɗaya da na biyu da na uku amma duk sauran za ga galibi talakawan ne dai sai an tashi daga juma'a ka kirga goyin nawa kake gani yana barin juma'a tsakani da Allah golf nawa kake gani a wajen masu tafiya da kafa guda nawa kake gani ba talakawa bane wa'annan kuma ka tara su ka zauna ka dinga gaya musu wai eh, eh, eh, an ƙara muku kuɗin mai ai saboda a ɓata muku gwamnatin musulun musulun wallahi ko sahabi da sahabi aka kawo gwamnatin najeriya ya ƙara mana suka ƙara mana kuɗin mai za mu musu allah ya isa bar maganan wai musulun musulun ƙarshe ka ce mana a kawo sahabi da sahabi ya ƙara mana kuɗin mai ka gani kawai ana ta yaudaran ku da sunan addini mai muslim muslim din ta ina muslim muslim din yake a mana adalci don Allah a wa talakan Najeriya adalci don haka suka kafirce wata wallau kuma suka juya baya wasu Allah kuma Allah shi ya wadatu daga gare su wallahu ganiyun hamid kuma Allah shi wadatacce ne dama amma kuma mai godiya ne in kayi abin kirki zai yaba maka idan an yi abin kirki a ƙasar za mu yaba kamar yadda sojoji suka ba da labarin sun kashe mutum wajen eh, abin nan 'yan ta'adda 300 da wani abu a jihar kaduna da jihar katsina da niger delta mai magana da yawunsu ya zo ya yi maganan cewa an yi abin nan kwanan nan to irin wannan labarin muna cewa sun kyauta haka muke so muna so a samar da tsaro in suka samar da tsaron nan za mu yaba musu amma babu yanda za a yi ku ƙara wa talaka azaba kuma a yaba mu duk wanda ya yaba muku munafiki ne ya ci amanar talakawa ya ci amanar Allah da manzansa da haka wallahu ganiyun hamid Allah mai uh, wato mawadaci ne kuma abin yaba mai yabawa ne shi sai ce za amal ladina kafaru وذلك على الله zaman ladina kafaru waɗanda suka kafirce suna raya cewa lan yi ba su ba za a taɓa tada su ba ƙul ka ce bala wannan wuri ɗaya daga cikin wurare uku da Allah ya ce wa manzan Allah ya rantse kenan ƙul bala wa rabbi akwai ƙul'i warabbi akwai kuma inda ya ce ƙulbala wannan ya ce wa ya bi unaka a haƙun hu ƙul'i warabbi sannan kuma akwai ƙulbala warabbi to wannan Allah ya ce masa waɗanda suka kafirta sun raya cewa ba za a ta da su ba. babban kafirci shine rashin yadda da tashin kiyama kuma abin da ya sa ka ga ana zalunci saboda mutane ba su yadda wai za su tashi ba a musu hisabi ba inda ka yadda za a ta da kai a maka hisabi kuma ka yadda cewa kowace naira ka je da ita gaban Allah sai an tambaye ka ya aka yi ka samu ta don Allah za ka yi almundahana da kuɗin al'umma irin yadda ake yi yanzu ko tunani babu a cikin al'amarin in ka yadda Allah tabaraka wa ta'ala zai tambaye ka mutum miliyan goma da suke jihar ka haƙƙinsu anya ai fada a kan shugabanci a ce mutum miliyan ɗari biyu Allah zai tambaye ka haƙƙinsu anya za ka iya bacci za ka mutu a ta da kai ba komai a jikinka kuma Allah ya tambaye ka mu. anya in kana da wannan tunanin za ka iya bacci wani irin tunani kuke da shi ne ne ko da yake abin da yake damun su shine suna da waɗanda suke halatta musu ce eh ai ba komai ranka ya daɗe ai ba yau aka fara ba a lokacin manzan Allah ma mutane sun sha wahala haka ake gaya musu fa shi yasa suke iya yi ko kuma ku yi ta haƙuri Allah zai mana maganin su don haka Allah ta wa ta'ala ya ce waɗanda suka kafurta sun raya cewa ba za a tashe su ba ƙulbala wa rabbi ka ce a'a lallai za a tashe ku na rantse da ubangiji na sun malatu nabba unna sannan a ba ku labari bima amiltun da abin da kuke aikatawa wa zalika alallahi yasir kuma wannan a wajen Allah mai sauƙi ne duk abin da muka aikata Allah zai ba mu labarinsa sai ce wallazi na kafaru fa'aminu billahi wa rasulihi da haka ku yi imani da Allah wa rasulihi da manzansa wa nurin lazi anzalna kuma da hasken da muka sauka alƙur'ani haske ne dukkan littafin da Allah ya saukar haske ne duk saƙon annabawa haske ne saboda haka kada ka ɗauka cewa in kana bin wani addini ka ce naka addinin shine haske na wani duhu ne a'a asali saƙonnin annabawa duka haske ne sai dai inda ake samun bambanci shi wanda yake yahudanci a yau yana ganin saƙon Allah ya tsaya kan annabi Musa ba a sake aiko wani annabi ba bai yadda da saƙon annabi Isa ba wanda yake kan kiristanci yana ganin saƙon Allah ya tsaya akan annabi Isa bai yadda da saƙon annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam mu kuma da muke kan musulunci muna ganin cewa saƙon Allah ya ƙare akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama mun yadda cewa an ba wa annabi Musa saƙo kuma saƙon nan haske ne amma hasken nan bai cika ba aka aiko annabi Isa ya ƙara haɓaka wannan haske. sannan hasken bai gama cika ba sai da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya saukar da aka saukar masa da cikamakin wannan haske to ba magana ce ta rigima ba ba magana ce ta wannan ya zagi wancan ba wannan ya tsokani wancan wannan ya ɓaci wancan wannan ya yi faɗa da wannan ba shi ba ne ku zo mu duba da mu da ku akwai abubuwan da suke na amfani ne annabi Musa ya karantar annabi Isa ya karantar annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama ya karantar amma mutane ba sa aiki da shi kuma ya zama matsala a cikin al'umma to mu haɗu mu yi tunatar da mutane irin wannan mana misali ka je ka tambayi duk bayahudan da yake duniya ka tambaye shi ya faɗa maka tsakanin shi da Allah mahalicci ina fata kuna tare da mu ya faɗa maka tsakanin shi da Allah mahalicci shin annabi Musa ya karantar da cin hanci da handama da babakere da rashawa da haɗama annabi Musa ya karantar da wannan zai ce maka me to ta ya mu faɗa da wannan su suka damu duniya yau ka je ka samu duk wanda yake kirista ne ka tambaye shi shin annabi isa ya karantar da ko kuma a ce jesus christ domin ciki akwai wanda ma yake so wai dan lallai sai an raba sai ce jesus daban annabi isa daban to shikenan ba annabi isa ba jesus gaya mana jesus ya karantar da hadama da handama da babakere da satan kudin al'umma ya karantar da wannan to shikenan mu haɗu mana mu magana akan wannan dan shi ya hana Najeriya ci gaba shi ya hana Afirka ci gaba ba addini ne ya hana Afirka ci gaba ba ina fata ana fahimta duk cikin masallatai duk wanda ka ga yana ba irin wannan karantarwa yake ba yana tsokanan kirista yana tsokanan wane ne to ka kyale shi shi abin da yake so ya karantar a fakaice shine boko haram mu kuma muna karantar da kishiyar boko haram boko haram suna kira ne zuwa ga kashe mutane ina fata ana fahimta kuma suna amfani ne da ƙur'ani da hadisin da aka saukar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama amma bambancinmu da su shine mu mun yi ƙoƙari mun fahimci karantarwar wa'annan ayoyin da suke karantawa saɓanin yadda suke karantawa wanda yake karanta wato abin nan faƙatuluhum haisu saƙiftumuhu aya ce ta alƙur'ani yana cewa duk inda ka samu mutane waɗanda ba musulmi ba ka kashe haka ayar ta ce to mu kuma ba haka muka fahimta ba mu mun fahimci waɗanda ba musulmi ba alƙur'ani ya kasa mana su kashi-kashi hadisi ya kasa mana su kashi-kashi wanda ka ji an ce a kashe shi to yana da makami a hannunsa ne da yake so ya kashe mu kuma ba mu da mai tare mana makaminsa to dole mu ɗau makami mu tara kanmu. shi kuma ba haka yake cewa ba shi cewa yake kawai ko musulmi ne bai yadda da karantarwar shi ba a kashe shi kuma akwai su a cikin al'umma har yanzu to je ka gida kai ku kai shi gida ya gaji ina fata ana fahimta akwai su a cikin al'umma har yanzu ina jin yau ma ka turo min wani wani clip na irin wannan wani malami ne ina jin ma ɗaya a abuja yake ɗayan ban san inda yake ba su duk karatun su daman haka yake to shine aka samu wani wani musulmi yana yana bayani yana roƙon waɗanda ba musulmai ba don Allah su daina kula waɗannan mutane ba sa wakiltar musulunci domin duk wanda yake kira zuwa ga tashin hankali ba musulunci yake wakilta ba kuma sai musulmai mun gane cewa dole mu ce ba mu suke wakilta ba sannan tukun za mu zauna lafiya amma idan suna yi a masallaci muna taya su muna musu kabbara to gaskiya tare muke da su amma idan suna yi muna taka musu birki muna cewa ku daina kira zuwa ga tashin hankali ku dawo mu kira zuwa ga gyaran ƙasa da zaman lafiya to shikenan mun ci nasara Allah ya sa mu dace don haka sai yake cewa anan wato fa’aminu aminu billahi wa rasulihi wa nurin ladhi anzalna da hasken da muka sauka. to ka lura shi haske ya bambanta da duhu na fata ana fahimta amma kuma haske baya aiki sai a cikin duhu ban sani ba ko ka gane wannan maganar ba ga fitilunan sun haska ni ba to ka bari in rana ta yi tsakiya mu fita waje mu kunna wayannan fitilun mana ba amfani ko saboda me saboda ba duhu ashe idan ba duhu haske bai da amfani ka gane kuma haka Allah ya yi duniya sai an samu duhu a samu haske to ashe dole a samu waɗanda ba su gane karantarwar addini ba to su ne suke rayuwa a du fa'aminu billahi wa rasulihi wa nurin ladhi zalla. to kuma wanda yake tafiya a duhu to bai kamata a ce kai kana cewa kana tafiya a haske wani yana tafiya a duhu kuma a ce kai ne kake cin karo ba eh? ya kamata kana tafiya a haske wance yana tafiya a cikin duhu to da kai da shi wane ne zai ci karo wanda yake tafiya a duhu ko to wannan zai nuna muku cewa idan kana raya kai musulmi ne in ba ka gyara ka ta yi kama da wanda yake rayuwa a cikin haske to kana jawo musulunci bakin jini ko baka gane wannan maganar ba in kana so ka gane ta da kyau sai ka koma inda aka yi maganar hasken tukun da kyau afa man kana maitan فاعتروا في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون kaga wannan ayat ta fito da abu afaman kana maitan yanzu wanda ya kasance matacce mutuwa ta ma'ana ba ta sarari ba afaman kana maitan fa ahyaynahu sai muka rayar da shi muka waja'alna lahu nuran kuma muka sanya mishi haske yamshi bihi fin nasi da yake tafiya da shi a cikin mutane kamar masaluhu fi zulumati yanzu shi kamar wanda yake cikin duhu suke in baka gane ba ne ka ɗauki waccan ayar da ta ce afa man yamshi mukibban أمن يمشي سويا yanzu ɗaya suke wanda yake tafiya a duke a fuskar shi ƙasa baya kallon gaban shi daidai suke da wanda yake tafiya a kan hanya madaidaiciya yana kallon gaban shi kasan in kana kallon gabanka kawai ma to baka iya tafiya ba sai ka hada da kallon ina sai ka hada da kallon gefenka da bayan me yasa aka sa maka miro a motarka har guda uku ga gilas kana kallon gabanka amma sai aka sa maka miro a dama aka sa maka ɗaya a ina a hagu aka sa maka ɗaya da zai nuna maka ina to haka ake tafiya yanzu hadda da kyamara ma aka sa maka maimakon a sa miro ɗin sai aka sa kyamarar da za ta nuna maka duka uku a motoci hybrid irin ta malam <laughs> ya fahimta ashe kenan idan ka iya tafiya to ba wai ana so ne kana tafiya kana haka a'a ba haka ba ne <laughs> yanzu kuma ka aika kubce kenan eh wato ana so kana tafiya kana kallon gabanka kuma nutsuwarka ta sa kana kulawa da me a gefen ka kuma kana tunanin me a bayanka in ta kama ka waiwaya za ka waiwaya to yanzu mai tafiya a kan haka shi ne wanda yake kan addini ashe addini baya sa ka ka zama sakarai baka damu da sana'arka ba baka damu da iyalinka ba baka damu da makotanka ba baka ka tanadin gobe ba ka ɗauko darasi daga jiya wannan kuma da yawa daga cikinmu haka suke rayuwa domin ba a ɗauko rayuwarka ta duniya a ciro maka ita daga cikin alkur'ani a nuna maka alkur'ani yana nuna maka ka gyara rayuwarka kar ka yi wasa da ita a'a sai a nuna maka wai eh, ka zama sakarai ba ruwanka da rayuwarka mai lalata maka rayuwa kuma ka dinga gode masa saboda me wai saboda shi musulmi ne ba shi ne ma'anan musulun musulun din naku ba wai mutum ya lalata maka rayuwarka ka dinga tsoron zuwa wajen iyalinka da daddare saboda baka samu abinci da za ka bata ba ya sa maka tsada a rayuwa rayuwarka ta rikirkice wai kuma wai a ce maka wai ai shi saboda shi musulmi ne ya dai haka musuluncin yake umar ɗan kaddabi ya ce ina tsoron idan wata dabba ta yi tuntuɓe a iraki a can nesan iraki ina tsoron kar in je gaban allah ya ce min ya umar lima lam tuslih tariq yana shugaban musulmai a madina da yake gwamnatinsa tana da faɗi ta kai har iraki ya ce to can nesan iraki yana jin tsoron kada dabba ba mutum ba fa kada dabba ta yi tuntube a ce kai muslim muslim yaya aka yi baka gyara wa dabba hanya ba kuma yanzu an zo ana yaudaran kuwai ana ce mu wai abin da ya sa aka kara muku kudin mai saboda muslim muslim dole ne ku yi haƙuri ku ce eh, ba komai ai muslim muslim ne in kuka ga wani ma yana yana cewa mannan ya yi tsada me yasa ake yaka ku ce dan na rufe mana baki kuna so ku bata mana gwamnatin muslim muslim saboda mun kayar da christian christian wannan wace irin hauka ce wace irin hauka ce wannan ya za a dinga amfani da addini ana cutar da al'umma kawai in kuka ce an samu matsala yanayi ya faru da za ya kamata a yi haƙuri ƙarin mannan ya zama dole shi shikenan maganar ku ce wai addini ne ya kawo wannan bata taso ba kuma wace gwamnati ce wani kiristan kiristan aka kayar su opabio su opabio aka kayar ko ba su ba akwai wani mutum akwabiyo ba akwabiyo ko akwai ko su aka kayar ne kam su ne masu gwamnatin ko ba su ba ne to me musulun musulun a cikin ƙasar nan ne kam don allah ku daina yaudaran mutane don allah idan da musulmin ƙasar nan suna da hankalin da ya kamata suna aiki da shi wallahi da sun yi faɗa da mai yin maganan addinin musulunci a gwamnatin demokuraɗiyyar nan mu ba ma cikin waɗanda muke cewa babu kyau mu demokuraɗiyya ko kafirci ce ko kaza mun yadda larurar rayuwa ta sa mu yi demokuraɗiyya amma abu ƙa'idodin demokuraɗiyya ƙa'idar demokuraɗiyya duk wanda ya kafa ya kafa jam'iyya da sunan musulunci ko da sunan kiristanci ba za a masa rijista ba doka ce ta ƙasar nan to don me a dokar inec bai halatta mutum ya yi kamfen da sunan addini ba don me aka karya wannan doka aka zo ana wasa da ita a ƙasar nan don kun san abin da ya sa don a haɗa ku rigima don nan gaba bayan an gama cutanku kuma sai a kawo rikicin addini a faɗa da kirista da musulmi da sunan zaben addini to wallahi da musulmi da kirista in ba mu tashi mun yi fada da irin wannan maganar ba to za mu kawo a kawo mana bala'in da za a yi ta yaƙi a ƙasar nan me ya hana jos zama lafiya ne ba maganar addini da ake kawo a yi ta tsokanan mutane ba gara ma da lokacin ya yi mutum ya huta allah ya samu gama lafiya liman a mana addu'a